to mu ma Allah ka samu cikin mutanen kirki Allah ka samu cikin mutanen kirki Allah ka ba mu fahimta Allah ka ba mu ganewa Allah ka ba mu imani ka kara mu soyayya na annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karanta mu yayin mu nan kullu Allah uku hatu sai da ya duk wata harka ko wata ciwo da zai koma da mu baya to Allah ka kiyaye mu magana ne tashin hankali ne ciwo ne wani abu ne da zai mai da mu baya Allah ka kiyaye mu Allah ka shiga mu da wannan abun Allah shiga mu da wannan ciwo Allah shiga mu da wannan laluran alhurman sayyidina rasulullah bisir inna anzalnahu da basmalla Allah sa mu gama da alhamdulillah Allah ji tausayin mu Allah ji kukan mu alfarman sai na rasulullah dukkan yan uwan musulmi duk inda musulmi yake Allah rufa asirin shi wanda ke kasan waje wanda ke nan gida wanda ke aina Allah kiyaye mu duka Allah kiyaye mu duka Allah kiyaye mu duka alfarman sai na rasulullah na'am to mun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim muna neman tsari ga Allah Allah ya tsare mu daga barin sharin nan na shaidan saboda shi shaitan ya yi alkawali lokacin da ubangiji ya ce fita daga cikin jin kaina ya ce ubangiji kafin ka fidda ni ina roƙonka wasu abubuwa ka tausaya mini ka ji ubangiji ya ce bismillah ina ji ya ce farkon na roƙonka yawan rai ya ce na baka yanzu ni ya yi basun ubangi ya ce fa kamar minal munzarin na baka ina so ka bani iko da ƙarfi in shiga ko'ina ya ce na baka ina so ka bani ƙarfi in iya mulki abinda nike nake so ya ce na baka amma hankali illa bayina da ni Allah nake so ka kiyaye kan kusa da su to inda aka ba taimake mu kenan firawuna bai guje ba ya ce rabbi bi izzatika na ransa da kuduranka da girmanka da ya batar da ni la'agawiyan nahum na batar da su wala uzayyinanna lahum na kawata musu karya ya zan musu gaskiya daga baya su gane karya ne da musu wannan duka ubangiji ya kome ce he aboki ka yi sannu <laughs> illa ibadiyar mulisi bayi na gargaru ka kiyaye su ya ce tausiri haka annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna shaidana la yajri majra dammi ahadukum shaidan yana iya shiga cikin jikin mutum ya yawo inda jini ke yawo duka shi yana yawo ran yes ya so shi dole ka nemi tsari ga shetan inda kana son kai aikin Allah idan ka zage shi to ya zage ka fiye da dubu abin da ke firgitar da shi abin da ke tsoratar da shi shine la ilaha illallah da ya ji an taru ko mutum ɗaya yana la ilaha illallah yakan falla da gudu ni ya ta tusa yana gudu shi da jama'ansa su je su saya can kamar mali uku ko hudu ko biyar sannan su waigo su duba me ke tafiya shi kalmar da bai so kenan kalma biyu bai son ya ce astaghfirullah la ilaha illallah wai wai wai wai an ka ce astaghfirullah shi zage ka shege o ka sa shi aikin banza shi ya yi kokari yaro ne ka kayi sabo ka zo ka kankare ubangiji ya ce astaghfirullah kuma warratan wahida bawa na ya fadi na kankare mai zunuban shi da su shi muna neman tsari ga wannan shaidani hadisi kuma ya gaya mana cikin watan ramadan an kama shaitan an kulle to yanzu wani shaitan muke neman sani karatu mu ne ah, yanzu an kama shi an kulle to yanzu kuma muke bidan sari yanzu aka yana tsakiyar teku can can can can kwa ko da kudi aka gama ka baka son ka tai wurin inda aka je aka kulle shi yes ko ba shi kada ba shi da rundunansa ga baki ɗaya an ka kai aka kulle mala'ikun da ke gadinsu Allah sun fi dubu ɗari da ke gadinsu nan da nan ba su zuwa sai an ran in kaga an sake su an sha ruwa mun sauko iri saboda falalan al'umma annan muhammad da don kai ne na rawan wani da shaitan da kai ba dai tankaka yanzu ma za su zuba maka su da kyau <laughs> bismillahir rahmanir rahim mun fara da sunan allah wanda yake ya muna katari mai gamammen jin kai baki ɗaya jin kansa duniya aka ce an rahman ya fi an rahim yawa saboda me yasa an rahman duniya ne ga an ne da itace da waye waye kowa na cikin an rahmaniyya amma an Rahimiya wannan layira ne muminai kawai ke ciki an shi shine an rahim rahimiyyatin allah layira ne musulmi da mumin ya'ani muminai yan sama suke ciki banda su ba mai ciki amma rahamaniya Allah da kwaku da amadu da abubakar da kwajo duka na ciki ba ruwa Allah ka yi turu mai kai wa kai kana cikin rahamaniyansa a nan duniya kuma kaji ji rahamaniyan Allah kashi ɗari ne ɗaya mu muke ci ba mu ci dan tana ba na'am eh suna aje inda hu rana alkiyama za a hada a kuma hada da rimiya a badan aljanna eh yana fake kanzun indahu a wurin shi kebe what form is it menene menene sai shi kamar ma Allah ɗaya kawai muke ci tun farko adamu Ara ne da kasa da mu da annamu da waye mu da waye mu duka cikin ɗaya ramaniyan Allah ɗaya ɗaya haka ɗaya one muke ci har yanzu ba kare ba ko ba kare ba karewa tukuna to ran da aka gama case close na aljanna to sai a hada 99 sai ko 100 sai a hada da rahimiyan can kuma a hada sai a ba kowa dan aljanna akwai dan aljannan da kan bugu cikin jin dadi 100 years bai tashi ba daɗi dadi dadi da enjoyment bai farfado ba tukun <laughs> sallu ala muhammadin na wannan bismillah rahman shi yasa eh, eh, wane ne wani sahabin ga guda kamar ubay ibn kabin ko wane ne ya ce ya taba jin annabi na kwankwasa ma wani mai yawan karanta bismillahir rahmanir rahim shi ya dandani rahmaniyan Allah da rahimiyan duka sai an bashi mai yawan karanta na to mu je wai baka gwada mana madaniya ne ko menene ba ko wane ne na fito wani kasa ya fito ba musamman to yanzu kake ba mu address email address kenan ai ƙur'ani gari ne ƙur'ani kaman gari ne akwai gidaje ciki akwai house number ciki akwai hanyar city ciki akwai komi da komi ciki to za ka neman wani abu ko za ka neman wani wani gari baka da street number baka da adiresi baka da komi sai ka bace ko yaya to ba gana ta bacewa ba ba gana ta bacewa ba da ba lamba ba adres ba ga shiritan da muke ciki ba an to ba adres ba nan ba ba komai an ja haya ne kuru an wuce kama an wanke kan akuya aka sa tankwa wuka ka sha karkara ba spices ba komi ba taste ko ba ka kurani yake ba sam kurani wata kaya ne daban daga Allah ba a wasa da kur'ani ko kaɗan ko da kaɗan da kaɗan ba a wasa da shi shautu jami'ar radiyallahu ta'ala ni da wa annabi jami'ar da ya koma fas ya je da fadar sarki an raba qur'ani wa na karanta saboda hadari shi kuwa hadari ya saka qur'ani what ga ayoyi simple simple cikin da za ku ji hadari ya sauka sai qur'ani gaba daya haba aba hadari ya yake dan a sauke mai qur'ani ku tattara ku ce daga hannu kan yaji hadari <laughs> eh, eh daga hannu kan yaji hadari ah wani kwanakin baya wo matan shi nakuda ya kama ta za ta haifuwa a saukin mata kur'ani ba dariyan wasa ne ba na ce wallahi an bari ta ka gani daron qur'ani da haifuwan matanka ya coka kawai sai kai ne suratul waqiya sura kenan na alkiyama ko tashin waqiya event abin da yake ya tabbata ya auku shine waqiya ko abin da yake ya auku eh abin da ke auku rigima tsakanin wani da wacce ko tsakanin wani da wani ko jiya ko kaza ko kashi ne waƙiya event a turanci eh yawa to amma ana doka a ba sunan kiyama saboda da kiyama yana da sunanaki da dama zalzala haƙa eh, haqa ƙari'a duka sunan kiyama ne yawmul kiyama yawmul tagabuni ba'asi ba'si yawmul hashiri dukkan suna alkiyama ne don me saboda firgita da tsoro da ke ciki o ba wasa bane a ba wasa wurin mhm. na maka ta sauka to kaga yanzu kake ba da full address maka ta sauka in kana neman waƙiya shi kauce maka <laughs> wato makiya mun san kamar ita gaba ɗayan alkur'ani jimillanta surorin da ke ciki ɗari ne da goma sha hudu mun san haka 114 allah da igonsa sai ya kasa su biyu lokacin da annabi salawatullahi salamu wa ali ke maka duk abin da aka gaya mai daga alkur'ani sa ce makiya eh sha notu shi a ce makiya ko da ya fita maka ya je wani gari suran ta sauka inda yake sin makiya ne na fata na fahimta da ya ta daga maka bayan yana shekara hamsin da biyu da haihuwa ya koma madina to tun daga lokacin kowace aya kowace sura da ta zo sai a ce mata menene madaniya ce ko da ya zo maka yin wata abu aya ta sauka ba a lokacin ba cewa makiya sha koma ce be madaniya don still don madina ya koma na fata an fahimta abin da ya sa classifications na ya zo kenan ko kuma rarraban wannan makiya wannan madaniya ta zo na biyu muhimmancin a ce wanga sura madaniya wanga sura makiya muhimmancin shi shi ne yana son ya gwada maka abubuwan da ke ciki na mai na gimshikai na musulunci fundamentals na islama domin ka fahimta daga maka musulunci ta start shi yasa ba same shi izi ba tana da an yi gwagwarmaya sannan musuluncin ta faru amma a madina musuluncin ta kafu daga nan shari'an islama ta fara so shi za ka ga kamar halayyar surorin maka batun alkiyama batun allah batun kadaita allah batun ayi abin kirki a bar mugu a kula da juna na fata na fahimta amma an ka zo madina shari'a an ka zo madina shari'a law domin wurin musulunci ya zauna ya gindi lokacin aka fara aje mana batun aure batun zanka batun kaza batun kaza batun kaza batun kaza shi yasa za ka ga kamar dewan surori madaniya ba su da yawa yani kamar 26 ne wasu 26 day kaga ba su kai ma ko 40 ba amma sauran surori makiya 86 na uku suna da hali suran maka na da halin shi suran madina na da halin shi kamar mutane fefefe mutumin da ya zauna maka ya kosa yana da halin shi mutumin da ya zauna amurka ya kosa yana da halin shi goyaya da ya wani take ta halin boga ne boga oshe su oshe su surorin maka suna da halin su surorin madina suna da halin su daban ne surorin maka suna bayani kan usuluddin usuluddin asa abinda ke bar mutum ka zama cikakken musulmi menene wannan usuluddin shine ilahiyat nubuwat ma'ad allanta yanda Allah ya siffata kanshi yanda ya gwada kanshi ka daka ka annabci akwai annabawa ka da su haka ranar alkiyama akwai su ka da su haka to cikin abu ukun ga idan mutum ya gaddama ɗaya sai ka ce mai ba musulmi ba ne na fata fahimta amma tallahi komi yake yi baka da hanya ka fi da shi musulunci a baka da hanya ka ce mai kafiri ko kaza ko kaza a an kafa da haka kai da kanka baka ma san mai addini kake ciki ba seriously usuluddin mutum ya rika guda ukun ga ko da ke wasu mazahibai ko wasu akidu sun kara biyu kai ya zama biyar at any rate biyu ne bai kai uku ba ko da za a yi vote eh, a jama'a ta galeriya ko ba haka ba majority carry da vote biyu ne ban tama ya kai uku ba a biyu da suka kara bai kai uku ba na ba ta fahimta kuma muna karatu muke yi so she outreach it as such na fata kuna fahimta tunda karatu muke yi karatu muke yi a ban bin akida na no ban bin ani son zuciya na no no ban yaka yanda yadda na karanta haka zan yi very na ta kama kamar reference ta ne na zan kawo ka gani ba na faɗi ba a treat it as such a yawa to so shi wasu sun kara akidu biyu kai kamar shi'awa sun kara imamiya da, da khilafa shi zama biyar ilayat nubuwat ma'ad imamiya da khilafa kaga ya zama biyar agunsu su agunsu an kai da ukun nan ko da biyun kana da matsala da su still they consider you muslim amma suna an kana so su consider ka as a shi'iyu ka zama dan shi'a dan ya kamata kai imani da biyun ka kara ka fahimci magana na in baka imani da biyun ba still kai musulmi ne ba za problem da kai still kai musulmi kuna fahimta still kai musulmi ne amma yanzu kana son ka kawo kanka kamar kai ma dan shi'a ne dan kai da rabin kuma ka kara kamar dai dan ɗarika ne kana son mu recognize ka dan ɗarika to kai da shautu jani amma bai wa kana dan ɗarika shautu jani da baka yarda da shautu jani ba ko ya yi ba mu taba ba ko kai da shehu ibrahim ba an kana son ka zama dan faila kai da shehu ibrahim good da shehu ibrahim shi sabu da fadati kuma izini aka ba shi kuma ya cika fari lalai hamdu an gane ko to mu je a in ji wannan ƙur'ani ko wannan rubutu wasittu wata suna aya ayoyi 96 ne a hafs kenan amma a warsh 99 ne 99 a warsh 99 ne don ya yi tafiya da asma'ullahu suna kowane aya da yana tare da asma'ullahu kowane aya da yana tare da asma'ullahu kowane aya na tare da asma'ullahu na ba ta fahimta to kaga nan ma mun kara ko dan romo romo sai a dan kaga ne yayi a ko romo ba na fadi ba annabi ma shi ya fadi eh, according to ibn abbas ka duba tafsirin ga na ibn tabarasi ya kawo umfanin suratul waqi'a wanda ubay ibn ka'ab ya fadi da kuma ibn abbas suka faɗi eh suka ce sun jiyo bakin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya lazimci suratul waqiya wani dare especially daren Juma, ko wani daren Juma ka karanta kai ɗaya tak ɗaya tak a ba za ka mutu ba shi attajiri bai eh, kwarai ɗaya tak a ba salki ne shi yasa muke ta adadi da yawa ba mu ga komai ayi ah fatiha guda bai saba shau tijara da Allah ta'ala da zai ba almajirai suka masa mai ko ba kudi an masu an masu ya latif ya ba su nawa 129 kawai kawai ya latif tabaka adadi tabaka 129 kawai ya ba su an kudance har makiya kuma suka suka ce mun ce muku abin ku abin su nan ba na Allah bane ka ga da suka yi kudi wani ibada ake yi nan da na ai kudi wani ibada nan yes dalilin da ya komo da hasbala muke ja gindin zawiya kenan share raba nan 50 nan 50 ko ba gane ba <laughs> na'am muje so shi suratu waqiya yana da amfani ku tuna mini da muka kare sa dan tattalfa muku romo romon shi eh, kana so ka ci kana so ka yi zikirin shi kana so ka karanta shi ha sha Allah kuma wuri dai su kamfe da dinga duka ka abin ganshi aha ka mai da shi baya na'am to za mu karatu kai tsaye iza waka atil waqi'a iza ya fara da shi iza adatun ne na sarfiya amma ya damani ma'anar sharti ina anan ya ɗauki ma'anar sharti sharti wani irin sharti sharti madiya ko mustakbaliya a'a ba madiya ba ba iz bane wasu kurful kitabi idrisa wannan madiya kenan wanga iza ne iza shamsu kuwairat wai zalka wa kuɓin eh ko ba isa ba ne dafa mustakabaliya bai kai mata idan ka ji ƙur'ani ya ce iza kaza to ta bai kai ba amma ka ji ya ce is waskur is waskur is an ya wuce waskur fil kitabin maryam waskur fil kitabin dirisa an batunsu ya wuce ina fata fahimta amma iza izan shams kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal kawaqibun bi kai ba ubangiji a ko ranar da zan bar a ɗauko mini rana ranar ga ranar da kake kallon ga ha ta ɗauko min ku zan ɗauko min sha sha ɗauko a kawo yes Allahu akbar Allahu akbar eh ubangiji na da kayan aiki fa la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam jibrilu alaihissalam yana ba annan muhammad labari ya ce ran da na je in kifar da mutane ludi jibrilu ya ce ma annabi ni mai karfi ne kuma allah ya shaide ni ni mai ƙarfi ne maɗa isan mal'amini zumirati fastawa ko allah ya ce mani ni jibrilu mai karfi ne kuma ni jibrilu ina gaya maka kai annabi ni mai karfi ne <laughs> sallu ala muhammadi eh, ya je ya kinkimi kasan da hannu ɗaya ne kasan sadum ya fi gane duka girma amma da hannu guda ya doke shi kama haka kawai ya sa hannu kasa ne kawai ya doke shi haka ya cira su sama suna jin tasbihun mala'iku cikin sama suna ji tasbihatin mala'iku sannan ya kife su haka ce dama na minin su <laughs> Allah kai mana gafara iza waka atil waqi'a ya kai manzon Allah gaya musu idan abin da zai auku waqi'a ta auku shine alkiyama ya za kare wallahi kamar rasuwa ne wallahi laisa li waqtiha kaziba wannan aukuwantan nan laisa laha kaziba ai laisa laha dafi'a ba wundi sai hana ba kai sa ba ni zan tara duniya na kana a ba kai sa ba shi yasa ce laisa eh li ha laisa kaziba li waqtiha laisa kaziba haka ake tarbiyyar shi lokacin tashin alkiyaman nan wakati nan kenan ha lokacin ta nan laisa kasi ba ai laisa dafi'al ba kai saka ana ba ko ba karya ba ne ba karya ba ne o oh, kana son ce karya ko kasiban karya oh ok kasiban <laughs> ah kurani ne o ina ga mu kullum larabancin kurani sai wani sai larabancin kurani Hmm? larabancin kur'ani shi larabancin kur'ani yes muna da yare iri biyu ko uku lokacin qur'an wa lokacin nabawiya, wa lokacin adiyya lugatul shi ne yaren kur'ani da kur'ani ake gane kur'ani wa lokacin nabawiya sannan da yaren manzan Allah shi ne hadisai da hadisin shi ake gane hadisi wa lokacin adi ne normal language da suke ta faman ga idan ka ko normal language ka zo kana fasarar qur'ani ka ɓace ka ɓatas yi muku misali karatu muke wo ko yankuri akwai wani hadisi popular hadisi da ake ja samaruwa ma da yawa sun san shi wani kaya ka aure ka aure in ba ka yawa kai mene ne kai me ko karkare min mana kai me azumi ko ko ba ka bane ya minini minini shabab manisa ta min kuma ba farje ta zawaj wala mai saji ba minini minini sama ko ya azumi ko me azumi ne ba da shi da kai ma azumi ne aka sa samaruna azumi irin azumin da samaruna ke yi ba azumi ba ne an doki larubanci bisa bisa ta ta ne aka fassara hadisi don ya gasa Eh, eh, siyam kasan san siyam azumi ko a'a ya manta siyam imsak kama baki kai da ba kai ka aure kama kanka abinda ake faɗi kenan ba azumi ba Mai azumi da samaruna suka yi ba hizi ba ne ko da ke Allah karwa ya yi an fahimta ko laisa li waqti ha kaziba a ba wanda ya sai karya ta wanga lokaci ta tabbata gene wallahi na'am kiyama ta saya dini kuma an ka duba siyakin kamar aya ya fara da kushi ko ba ka gane ba kamar kushi ne iza waqatul waqi'a laysa waq a she ka doko continuation cikin suratul rahman abin da suratul eh, rahman kenan ko rahman alamul qur'an shi muka kare yawa she to karshen suran shi zai gwada maka dalilin da yasa suratul waqi'a ya zo da zafi suratul waqi'a ta magana mutane uku ashabul yamin ashabul mash'ama wa ashabul eh ah ai shine mash'ama mana ashabul yamin wa ashabul shimal ya kare ko ba ka ba sai na uku su wane ne qalilun min al-akhir sullatun min al bute sanu shi ya mura bayani khafidatu rafi'a khafidatan wannan ranar nan tana zubar da waɗanda yake an san su da duniya da daraja haft kasa haft khafidatan ismu fa'il haft kasa ba gani cewa huruful hafdi ba huruful hafdi harufan wasali kasa ba gani ba nan hafida shaka yi shi binayi ala ismu fa'il fa'ila wazanin kenan fa'ila hafida kasa kasa ranar alkiyama tana watsar da duk wanda ke tamani shi wani abu ne kiyama ya ci ba kowa ba ne ubangiji da zai tambaya ainihin muluk ina masu kowa gidan duniya su ne sarki su ne sarki na bukatar su fito shuru Allah kuwa fito dala ta kace ma Allah kai ne sarki shuru ni ne na na wani ni ne menene wani ni ne kaza ina na maruzu ina fir'auna ina askandar ina ai sulemana ina haba haba haba da ke wasa ba wasa ai eh inda ke rike da gaskiya ai ba wasanni shine hafida mu mu ne kaza mu ne a haba hafida isan no rafi'a ubangiji sai ya daukakar da wayanda ka rena gidan duniya lahira sai ya daukaka su rafi'a wayanda kake sammani ba kowa ba wurin kwanan kirki ma babu rigunan kirki ma babu abincin kirki babu ka wulakanta tashi ka mai da shi ba kowa ba saboda wannan rafi'a ni Allah daukaka shi ranar alkiyama abin na wani ba naka bane so shi ka ba kowa hakkin shi an gane ko ka ba kowa hakkin shi na'am idan kasa ta yi motsa rajab zalzala iza zulzilatil ard idan kasa ta motsa hmm, ba lafiya ba ne shekaran jiya jiya eh, da kasa gari ma ne ta ki go turk da ta dan motsa ya ga kare mutane dubai na wasu kayan o ba kai minti biyar ba na yi ko kamar 3 minutes ne bai kai five minutes ba na baba ya kai five minutes da ya rabin garin ya kai garin gaba da ya wuce girgizan kasa ba lafiya ba ne 7.9 rich suke wow bai kai can ma oh, mutane kusan dubu uku suka tafi allahu akbar allahu akbar mala'ike ke rike da ragaman kasar kuma sai na umar lanu ya bar mun fahimci ba a rawan kasashen zunubi sun zewa wa. Hmm. zulkifil ka je ni da kyau ka je ni da kyau ka saba ta rawa sai zunubai da cin amana da cin mutunci ya yawa wallahi alama ne na ku yi istighfara ana ba ku notice kamar yadda in kana gini kan wrong plot sha za zana maka stop work da jan inki na zara maka stop da jan ink ka sa ana neman tobo kenan da sassafe shi ka je office ka kare zuwa murinci an share waye share wallahu alam <laughs> shi kuma wanga mala'ike ke rike da shi an kuka cika matsala kuka cika zunubai sai dan kama zaren da ke connecting ku dan haka haka kawai yana dan gyarawa ne wo shine rawan kasan nan bai motsa haka ba haka yana dan gyarawa ne oh kamar dai mutum na abu she giya ya loose she kama ya gyara ya straight to she dan gyara haka kadan to shine rawan kasan ran da zai girgiza ya ko <laughs> oh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar teku she buga fa she komo fa oh tale beach yo no busy oh beach today you no be easy ah chale no chale chale dai kaga chale har ka chale Allah ka san abin da tekun ke gaya maka Allah ko zuwa wurin baka zuwa hakan shi da yake nan oh aboki ma buda stop ya ce ubangiji ba ni iko in je in haɗe ɗiyan adamu ɗiyan adamu sun yi ɓarna a cikina ban yadda shi yasa ruwa bai dokan cuta in kuka kashe mutum kuka yar cikin ruwa ya fito da shi ko 100 years ne ka sati abin wani ka saka cikin ruwa ya fito da shi ko 100 years bai dokan dauda ko ban gida kai ka saka ciki ya fito da shi bai dokan dauda ruwa a bai dokan dauda san san san san sa kuwan da yake yi abin da yake fadi kenan yana ma Allah jinjina yana ma Allah kirari sake ni in haɗiye ɗiyan Adamu sun yi cuta a cikina ban yadda ubangiji ka halice ni mai tsarki kwal ina maka bauta ina so in doki sarkin nan kuma in zo in gamu da kai kan wani ya min dauda ba ni iko in gaba da su ce hu sai mala'iku su ja shi su koma da shi sai hu sai mala'iku kai kuma kana zo ne kana shan iska fa tare da beach today no be easy o oh. wallahi da ka gani da ka san ba easy bane mhm. na'am wa busatil jibalu duwatsu da kake kallon ga jibalu duwar watsu a jabalu manyan eh, kamarin duwatsun kwaukwaun nan manya-manyan nan shi ne jabal daya muna 360 a ban kasa 360 the whole world the highest being mount everest su mount bobo and so on mount kilimanjaro da sauransu duka manya-manyan duwar ire-irensu to za su tsatsage futi had saboda tsoron wannan rana za su komo kamar pepa ke yagewa ba ba ba wannan rana ka gani ba wani zai gyara ka ba kana kallo dutsi na, yagewa na tsagewa kana kallo karara da idonka na'am kanat haba'an eh? haba'an wa kanat haba'an ta zo ta zama kaman iska kaman kura ne aka sheke haba'an kura <gasps> kamar kura yana jikin ka sai kai <sighs> haba'an kenan ka sheke ka tafiyar da ita duwatsu sun yi laushi su yi kanana kana zaune kana kallo dutse ya tashi yana wucewa kanka yana gaya maka za shi yomul kiyama za shi yomul hashimi za shi taron mashar shi ma ai mai hukunci yes na'am وكنتم أزواجا ثلاثة lokacin kun zama bai uku bai uku wato mutane halittu mu mutum mun zama bai uku mana iri uku three classifications salasa ba da azuwa in ka ji zauju biyu abin da yake biyu biyu inna khalaqnakum zawjaini sinaini in ka ji zauju word zauju means pair biyu ha to she kara masa salasa she uku a ranan mun kaso uku a wani rana mun kaso uku amma a nan duniya mu ba uku ba ne ɗiyan adam a nan duniya mu nawa ne ka ji kafiri munafiki ah, murtaddi ko kuma mulhidi zandiki musulmi mumini waliyi annabi manzo Allah tara in kana so kuma taranga she ka compact biyar nan ka saka cikin fudu she sauran fudu so mutane dai she ka ce musulmi da mumini da waliyi da annabi don cikin musulmi ake samun munafuki cikin musulmi ake samun zandiki cikin musulmi ake samun murtad so wayannan duka wayansu sun haɗe cikin musulmi ka understand ka squeeze sau da musulmi da mumini da waliyi da annabi muhammadu dalin fudun na fudu dalin shi ne shi kenan na'am cikin mutane bai uku iri uku da na gaya muku in ji kurani ho akwai ashabul maimana akwai yan mazuwan hannun dama ashab mazuwa mazuwa the people of su ne ashab eh the people of a ce mutane kaza ah, haulayi ashabul asanti haulayi ashabu kaza kai ka ce wayan ga jama'an asanti ko jama'an kaza eh ashab jama'a ashabul fil jama'an giwa mutuna ashabul qafi jama'an kogo to wayan ga kuma ashabul yamini jama'an hannun dama hannun dama wa ko kama tambaya eh, eh, eh, malam saman malam hadi ko kama tambaya ba nya mu tambaya wa hannun dama hannun dama wa because tauhidi ya bar mun san Allah na ko ina ba a kuma cewa daman Allah sul adoni kana fahimta na ba a cewa hannun daman Allah no ba a fadin haka sul adoni she ga kur'ani kuma ya ce ashabul yamini mazuwan hannun dama nawa na Adamu alaihi salam ta mu je mu da dewa don akwai harka kwarai na Adamu alaihi salam yaushe kenan wata Adamu ya kai hannun daman shi mutane na zuwa wuri eh she ka komo lokacin alamul zarra eh da ubangiji ya yi mu kanana kanana jan kiyashi ya kawo Adamu adamu kai ma da aka kira ka ka zo ka haɗiye mu shi ga she bisa kankanin mu da ya bisa kankanin mu she muka fasu biyu that is the problem so wayanda ke daman shi su zalla ne musulmai wayanda ke hagun shi su zalla ne kafirai ashabul yamin su na Allah fara kira ya dama Qur'ani ya ce maka ma ashabul maimana ina kara tambayar ka wa ya sanar da kai mutanen dama wa wa ya sanar da kai wanga ma tajibiya littafin mamaki ne mamaki kama ce wa ma adaraka alhaqa malhaka wa ma ka malhaka ko ba ke ke ba a'a kwankwasa ran da ni zan kwankwashi duniya wa sanar da kai kwankwasa menene kwankwasa ka gani ku kiyaye Allah ka ji go mm. na'am akwai kuma mazuwan hauni Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu ko da yake akwai infiltration an shige-shige akwai da yawa da suke hannun hagun adamu kafin ubangiji ya bashi order ya haɗiye mu a ah? qur'ani ke magana ba ni ba dai ka duba tafsirai kawai ga aya ka gani ba tasuniya ba ne ba kuma story ba ne dai ka karanta ka gani ha ubangiji subhanahu wata'ala ya ce adamu kaga waya da ke hannun agunkan ga na azabtar da su na ba su matsala wanda suka ji suka firgice suka ji tsoro sai suka fara shekawa da gudu su koma can shi ne kake ga mutum ya zo ya musulunta na wata kuna fahimta ubangi ya ce adamu ikira kiro su tattara musu adamu ya yi kuwa wasu ka ce mm, wanga murya kamar ba na mutum ba ne she suka firgita she suka zo da sauri suke kuma ke zuwa musulunta wasu sun duba cikin jam'u suka ga kaman wanga dai kaman mutumi na ne ina son batun shi wanga kaman ni da shi mun yi abota barin ta inda yake shi zo su musulunta so these are the three reasons da ke bar mutum ya zo musulunta ba iyawan ka bane tun can ne can can can can can can can ba mu sauko kasa ba tukun tun alamun zarra ko ni ban gaba wanda ka isa ka kore ka ce ba alamun zarra ba san ce baka san tauhidi ba ko ma cikin ilimin tauhidi koma cikin ilmu tauhid sosai ka san alamul adami alamul ujudi alamul zarra alamul zuhuri alamul arwahi sannan alamul butuni sannan wannan awalimi eh, na barzahiya sannan alamul akhira ya kare kowa kake rayuwa bakwai za ka yi kowa kake rayuwa seven times za ka yi na duniya it's only once na wani duniya kuma you were there once na wani kuma you were there once ba ga wani lokaci kana cikin tafiya ka gamu da mutum shakki aka babu ga kamar na san shi ah, ko bai taba muku ba ga ah, kamar na san shi a ah, ka san shi ne ba kamar bane amma daga can ba nan ba mhm. sannan adamun da ya kira a samun malin ka nake fasara mu wanda ya suka zo na cikin rikicewar muryan domin muryan nauyi ai muryan ilahiyat ne ba muryan shi ordinary bane wanda ke ta daman shi wasu kuma suka rike ce muke nan wani abu ne a guda ko bana a fara da shi musulmi ya koma kafiri Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu ha shine Qur'ani ke gaya mana ashabal yamin kaga na dama ubangiji ce Adamu dukkan waɗanda ke damanka na jiyar da su daɗi dukkan waɗanda ke hauninka wallahi na kona su na'am ashabul bashara wa ya sanar da kai mazuwan hauni kaga wayan da yake sun yi riganganto su kuma wannan nawa ne uku kenan uku kenan kaga wayan da yake sun yi riganganto sabikunan ga fassararsa ya zo daban-daban daban-daban kusan kamar biyar but at any rate ko ta kaka dai sabikuna mutanen allah ne mutanen kirki wayan da yake sun bar allah ya musu komai cikin mu mutane musulmai mun kasu uku kuma anan in ji imamu ali zainul abidin jika annan muhammad ya ce wa minan nasi man yara Allah kabla kulla shay'in wa minan nasi man yara Allah fi shay'in wa minan nasi man yara Allah ba da shay'in akwai wasu kafin ya aikata da Allah yake kallo sun nan ba su damu da zagi ba don ba kai ke kallo ba inda yana kan kwarate shi Allah yake kallo in ji imamu ali zainul abidin akwai wasu cikin aikin suke fahimtar Allah a lokacin da ya fara aikin yana jin daɗin aikin shi da kamar kai wallahi na aikin ga shi feel comfortable aikin Allah ne shi ga yayi himma yayi himma yayi himma akwai wasu shi su kare sannan su fahimci kamar kai wanga aiki na Allah ne shi ga ya ci hannu da na sani da na yi shi da yawa sunnatu min al wayannan su ne makusanta in ji Allah ulaika wayan gangan da na kira makan ga duka eh su ne makusanta makusantan mai jin kan Allah Allah ka samu wurin hey barin ga maka jama'a ya kai dan uwa kiyama fa akwai wayanda da hakuri za ba su shiga janna wallahi la azim da hankuri ku yi hankuri ku shiga janna ku yi hankuri ba mu shiga Ala mala'iku na fama su kashi sai su gaya ma Allah ubangiji bayan kanga kuma <laughs> ba sa abin da ke damu su gashi gashi ba ga ce ku tambaye su me suke so sha za tambaya sai mu ce ah soyayya na dadi amma son kai na da kyau ashe mu ce ko ladan ashe mu ce <laughs> Allah samu ciki sai mu ce ma mala'iku ku gaya ma Allah da muke duniyan nan ba mu yi bautan don a kai mu aljanna bane saboda shi muke bauta ya bar mu gan shi sannan mu yi batun aljanna ba muna bauta shi da zo ya kai mu aljanna kurun ba sun shi Allah muke bida ya bar mu gan shi who is he ya yake what is he and who is he ya yake mu gan shi mu ji daɗi sannan mu je mu shiga aljanna shi mala'iku su je su gaya ma Allah shi ubangiji ya ce kun ji ko kun ji ko to waɗannan mushtaku na kenan masu bege na tun gidan duniya kenan to ku banni da su <laughs> bala ku koma gefe ku koma ku banni da abina na gaya muku na da wasu bayi fa ni da su kawai ne wo ba ku yadda ba to yau kun ko to ku banni da su Allah ka samu cikin su Allah ka samu cikin su mhm, na'am oh allahu akbar <laughs> alhaji na gaya maka kai mamaki ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba hmm, ba komi ba masu kyakkyawan tabi'a masu kyakkyawan hali in ya kuskure ya yadda ya yi kuskure ya apologize is the greatest virtue amma shi ne ma yau ban mai da shi komi ba yana mutum na feel big ya ce maka ya yi wrong kuma ya yi wrong kuma ya san ya yi kuskure ya sami ne bai gyara ba maimakon ya ce oh wani ya kuri i'm sorry ya kuri ka san mu duka mutane ne ka yafe min ha bai yi kai ya maka kaiwa bai yi nan da ake lallashi su shiga aljanna masu husnul hulk haka ne ba na fadi ba annabi ya ce ranar alkiyama kun ga wasu kan mimbari na lu'ili tarahu ana manabirin lu'ili ko ba ka hadisi yake ba za ku gan su kan mimbari na lu'ili haske na tashi laisu bi anbiya ba annaba ba wa laisu bi sidikin ba sidikai ba wa laisu bi shuhada ba kace su yaki fi sabilillahi ba sahabai suka ce siflana lina reform sifata mana su mu gane su don me wani abu suka kai haka kai uba annabi ya ce wa ma ka bayani shatta wayan yanga ma kabilu daban daban daban daban ne wanga bai san wanga wanga bai san wanga ba amma sun hadu cikin Allah suna son juna cikin Allah suna mutunta juna cikin Allah suna girma juna cikin Allah suna nuna ma yan uwa kyakkyawan tabi'a cikin Allah to su ke da wannan matsayi su alhaji kaji ko mhm, Allah samu cikin su suna cikin aljanna jannatul ina na'im na'ima ku daraja daraja ne ko kuma class class ne hmm? jannatu darussalam jannatul huldi jannatul na'imi da jannatul ah, fadila da jannatul firdausi ga sunan aljannan dai dai har takwas ne amma na sha gaya muku na takwas nan ko kai ni sallau baka shiga wannan na annan muhammad ne hmm? ka gane haka na'am sunnatu yanki ɗaya cikin uku na al'umma na na farko ji nan muhammad ya ce na gode ma Allah da aka bani sullatai ne yanki ɗaya cikin uku uku biyu na wani in ji nan muhammad al'umma na na farko da sun ka faru sullatu min alawali ne, one third of them kwana kwarai ne last al'umma na kuma one third of them na wani na kwarai ne so sullatai ne sullatu min alawali awwalin wa me sullatai ne al'umma na na kwarai kaɗan ne gana kaɗan ne o ijebu suka yawa ijebu al'umma na na kwarai ina fata kuna fahimta al'umma na na kwarai kaɗan ne o, ji annan muhammad <laughs> ran da sai na umar ya zama halifa haji ya kai ya zai sai akan alfa ya ga irin cinkoson da aka yi sai fasa da kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka aka ce a ah, Ya ya kai alifa daga bari haka ya ce musulmai sun yawa ya ce wa rukabu kasirun wa hujjaju kalilun rukabu kasirun ga shekaran ga annabi ya taba gairin jama'a ka ba annabi ya taba gairin jama'a ka ba ya yi fama ya ga jama'a ira haka bai gani ba ni umaru na zo na gani amma an hau da wa kai ne aka zo haji alhazai da allah ya karbi hajji su ciki kaɗan ne yes an da wakai da jakkai da rakuma an ka zo haji aka cika arafa kim amma alazan da Allah ya karbi haji cikin su qalilun kadan ne shine sullatul e irin shi kwatancin shi kenan ba yawan an je kaza an cika kaza an ba wallahi mun cika tarawih mun cika kaza no ma da ba ba tarawih bane <laughs> Allah kuwa kai ma da forget ba batun tarawih ba ne wallahi azim ka roki Allah ya karbi ka roki Allah ya karbi ina gaya maka sai sa kullum muke faɗi a nan ka bar Allah cikin Allah kakka taɓa wasa kana jaji mutane wani kaza wani dan kai dan wani ne kai wani wani ya shiga wuta wani kafirin kai na za ka shiga ah! to Allah ya mu daga katare wanga aljanna ala sururin suna kan gadaje sarirun guda sururu jam'i sururu jamu taksir na sarirun gado sururu gadaje suna kan gadaje ala sururu eh maime suna kan gadaje maudunati abin kawatawa da gold a ah, gadon kai da kanka ka gani ba yadda na bilkisu ba ya ma ci uban wannan da ka san duk duniya ba irin gado na barki su ko kun so ku kera ba ku yawa ga kuna ku kafinta ya kera kuna ku kafinta ya kera amma na na barki su aljannu suka yi kuma wallahi tallahi ko a mota ya bayyana maka shi ka dan shek balle aljani kafin ta ko yawa to wannan gado na aljanna kun fa ya kunu ne ba ko kafinta yi ba shi yasa mauduna yani abin cuɗanya da gold haka ubangiji ya kera gado oh gado da janna bai da wani girma haka yau bai da girma da yawa kamu haka 70 feet ne haka 70 feet haka 40 feet bai da wani girma mm. <laughs> eh wani 17 feet ne haka bai da oh, bai da wani girma aka 40 feet haka 17 kuma kayan kun faya kunu bashit kun faya kunu ba an dunka daga kosovo ba ne balle a kera daga italy wallahi lazim kun ne faya kunu ah to kai kankari ne sawan kama kun faya kunu ai dan aljanna dan sarki ne Eh, kuma talakan aljanna da bai da komai kwata veranda ma yake veranda veranda shi ke da duniya 40 times e veranda yake ah haba balle mu a tajirai <laughs> Allah ba mu yawon da lafiya eh, wani wai bai sa aljanna bai sa annabi ya yi kaza ba bai sa duba bi <laughs> karatu kai ne suna masu kishingide mutaki haka kishingide suna masu kishingide kan gadon ana jin daɗi mutaki'ina suna masu don dan aljanna bai aiki aikin ka duka kayi nan duniya a layira jin daɗi ne ana bayan ka payback kenan layira is payback duk wahalhalunka da bakin cikinka da kai cikin bautan Allah gidan duniya to layira za a ka ba wallahi hatta Hmm, da ka taba yi saboda baka ji daɗin wani abu cikin bautan Allah ba an biya ka hmm, an biya ka wallahi ka ga da ɗan musulmi ya muna na maka ya wani ne min haka kuɗi da shi ko aka ka kada mu ko an biya ka a da aljanna aka yi ɗan sarki ne Allah ka ba mu aljanna walidanu ya tufu alaihi yara ƙanana ya tufu za su rinka kewayenku mukhalladun wa'annan yaran siffa ne na yaran wo mukhalladun siffa ne na yaran eh siffa ne za su rinka kewaya mukhalladun dawwamammu a cikin aljanna wani yara ne three answers karatu muke yi ko yaya ya kamata mu tamba ah aljanna ba haifuwa to yaran wane ne abdalla baya fato da yawan ke yawo kuma qur'ani ya ce wildanu wildanu mukhalladun ko yara to diyan wani ba amare wurin balle su haifu akwai wa amma aljanna ba haifuwa haifuwan ka duka kayi nan duniya haifuwan ka duka cikin aljanna ba haifuwa ha kaka tun kamar sai shi ba wani batun family planning karka damu ba wani mutum family planning kuma za a baka karfi ne malam daga jin daɗi sai jin daɗi ya kare ba wani abu kuma kana tashi kan matan ta komo virgin akwai aba aba ka ce ba sallah maka so shi kaka rash yau eh, oh, kaka rash kura ba ka hana kanka don allah a nan duniya ba eh ai ka hana kanka yi waɗannan ababa don Allah don tsoro shi ko to ubangiji sai ya baka karfi ka yi su a cikin aljanna ya kuma haɗa ka da mata irinka kuma cikin aljanna ana baka mata klasin ka ne ba a baka matan da ka fita ko ta fika ba duniya bane ka je karu doguwa sai ka haka sai ka kan tebur sannan ka ga kanta idan ta haka tana kallon ka cubo a aljanna ba ba ka irin wannan mata a baka katuwa za ka shiga kofa shi ka gyara aiki ta wuce don wallahi ku biyu za ku shiga kofar ta matse ta a aljanna ba baka wannan mata yadda kake haka za a baka mata yadda kake kuma za a baka mata irin testin ka Allah ya yi ka mana a ya yi ka san ka mana da nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga aljanna me yake ga ma Umaru yace Umaru na yawo gidajen ku duka cikin aljanna na ga gidanka na ga gidan wani na ga kai kai in maruma da zan shiga gidanka na ga irin matan da kake so Allah ya aje maka amma saboda tsaban kishin ka ban shiga gidanka ba sai na ci haba ya rasulullahi ko na mu kowa kishi har da kai ya ci a kishi kishi ne <laughs> ba batun shewan shewan kishi kishi ne kawai aha so shi ban shiga gidanka ba hatta mata da kake so an aje maka sallu ala muhammadin na'am wa'annan yaran na ana gaya muku magana uku na kansu farko aka ce ɗiyan arna da sun ka mutu ƙanana gidan duniya eh? ya zama mu duniya nan eh? ɗiyan arna da sun ka mutu ƙanana tun ba su balaga ba to su ake mayarwa wa'annan yara ke hidima a cikin aljanna me yasa saboda annabi ya gaya mana kamar yaron da aka haife shi duka eh musulmi ne sai dai ubanninsa su mai da shi an ne ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba yahude ko su mai da shi musulmi so based on wannan hadisi tun da yake haka ne kuma tabbaci haka ne dukkan dan arne musulmi ne matukan bai balaga ba idan ya balaga to lokacin zai decide addinin da zai dauki ya zama ba kirsiye to kirsiye ya zama musulmi to musulmi amma yanzu haka yaron an ne duka kaf musulmi ne in ka mishi abu ka san musulmi kake ma ire-iren su in sun mutu su ake mayarwa yara cikin aljanna suna hidima na ji muna kallo ma za a buga walka cup sha kawo yara kanana kanana su ta yawon ba da flowers da ba ko yes irin wa'annan abubuwa sun kwakwaya ne daga musulunci sun ji irin yadda annabi ke siffata aljanna na biyu aka ce a'a 'ya'yan musulmai ne da sun ka mutu yara saboda ubanninsu su yi murna sai aka shigar da su aljanna suna hidiman mutanen aljanna na uku fassara na uku wildanu mukhalladun aka ci a ah, su special ne da Allah ya yi su haka suke shekaru su tara tara ba su girma ba su ragewa so wanda kuke so ku duka correct masu fa na suna yawo da kofofi suna yawo da cup suna ba manya kamar yadda ake seven an kaje pati pati da abubuwan nan su a tuttura muku yaran mata kyakkyawai firir kamar pen suna yawo da dogayen hakaifu da takalma da jan baki abin kunnin ɗaya ya kai giwa tana yawo tana abin nan sakankanin ku a ba akan kai mu rayu mukan gani yayi <laughs> eh irin wannan pati pati na ji an gane kamar eh, eh, ya sunan shi golden eh, jubilee ko ne wurin present golden jubilee ko oh malam ran da nanano ya ce muka je wurin oh malam ah, malam sai sa ba so kawo yasa in ta mai so me sai so kai kai kai ya subhanallahi malam kamar jannatul huldi <laughs> za su rika kuma kofin da akwai abu ciki a barika kofin da ba ruwa kub kofin da akwai abu ciki kas au a eh za su rika ababa dan dan talfa musa juye maka haka dan ka dan test ka gani tukuna kuma giyan aljanna bai buguwa kuma irin buguwan buguwan daban ne ba irin buguwan duniya bane eh sannan za a ba ku kuma kof na marmaro ma'ayin marmaro marmaro na giya marmaro na madara marmaro na zuma marmaro na wata ruwa ne daban daga Allah sai Allah kawai kai da sha na jin daɗi na girmamawa ta fahimta ko kuma wannan ruwa za a baka ne na darrajawa ka san in ka sauka gidan dattijo aka saifin kabinci kamin ka fara ko wani ruwan da aka dan baku wani dan drink drink dan ka dan saifin ku dan dan dan dan dan tukura to sha muku wannan na'am la yusadda'un ba saran kai sadun sara saran kai sadun ka san giyan duniya abu hudu ke tare da shi in dai mutum ya sha giyan duniya cikin hudun ga ya ga daya giyan duniya akwatashi ne wo nsafufuo ne wo wine ne wo ne wo giya ne na duniya da ake hadawa da mutum ya sha shi can ya ji ciwon kai ya ji saran kai in bai saran kai ba ya nemi ya yi amai in bai nemi ya amai ba ciki ta murɗa idan ciki ba ta murɗa ba to ya nemi da miyau kadan kadan fufa kadan kadan fufa ko ya yi boli a jikinsa wannan alkawalin giya ne duniya ta shi ne ubangiji ke tuna ke gaya mana ya yi sadda irin giyan duniyan nan ba shi ne nan ba wu la isa da wuni ba wannan ciki ba tsaron kai ciki sa na alhamdulillah shi sadaka kuma wala yunzifun ba kuma wani abin kazanta da mutum zai yi saboda buguwa an gane ya bugu ya bori jikin shi yanzu no no no no ko ba a gajiya ba a gajiya da kai wa fakihatin mimma yatahayyarun fakihatu iyan itatuwa iyan itace iri iri masu amfani menene sirrin fruit da ko cikin aljanna an bayar ubangiji gwani ne ba. gwani ne sosai ta babu ɗiyan itace ɗaya da kace bai mu dan adam magani shi ne baka sani hatta a kutun nan da kake kallo ba don ka sha ka ji daɗi kawai ba yana da magani da yake ma jikinka mangu yana da magani da yake ma jikinka abarba menene duk iya ta itace yana da magunguna da suke yi a cikin jiki tun ganyensu har itatuwan har su har bambari ma na jikinsu duka kowanne su yana da magani da yake cikin mutum ko ba ka wani shi yasa ko aljanna ma akwai shi fa fakiyatun hatta cikin aljanna ko iya itace to amma biyan itacen aljanna da yake aljanna ba ciwo ba na magani ba ne na sarauta ne da yabo da jin daɗi da karramawa kana ci kana sha kana cin yi itace kana kara fresh kana warkiya fal fal fal fal wala ka duka kai duniya na'am wallahi tayrin mimma yashtahun da damun tsuntsaye duk da irin abin da kuke marmari duk abin da kake marmari mimma yashtahun marmari eh abin abinda kake marmari mutum na laifin laifin na samu wata soyayyen kaza shiga zan shiga wanka ba ba to ba kicin da ba kicin eh ba wani dietitian da za ta hada maka eh, eh, balance diet eh komi natural ne natural komi kun fa komi kun fa komi sai dai zuciyanka ba ta faɗi ba ka gan shi sai dai zuciyanka ba ta faɗi ba ka gan shi da ka ce kai eh ka tuna da malam wani ya kamata gan shi ka gan shi eh ba wani ba na wa hurun ain wai wai wai wai wai wa hurun ain da mata chama na kana dariya da mata duk wahalar mu duniya mata na faɗi kuma da babban murya wanda ke so ya challenge na ya tambaye ni zani libya ba road na je na hau berlin wall na hau brazil wall don mace ne allah kuwa na je nemi taimaki gida a karya ne kamo ka aure ne wadda ke aure ma ya taimakon gida ne ko ba ka bane ah na dade italy 10 years na karbi visa na karbi kaza na sai wani dole jin wagon s wagon why ni menene menene wago kai kididin za ka shigo zango goshe ka tada volume kyanwowi da kaji dusu ta gudu kowa ya gudu shi kai kade amma ka shiga kuma an na shi don kasa ko rin kawai a zango fa ba ne mutu wa hurul aini da mata kuma ba na hurul aini huru pupil bakin idon nan shi ne huru mai tsananin baki cikin fari aini farin nan ne aini matan aljanna ana gane su ne da gwalagwalan idanu bakin nan baki ne dilim farin kuma fari ne tas kuma kira ne ta kalangu na kufa ya kunu yadda kake so kuma ta fi son ka da kai kake son ta ko da wani lokaci mushtaqun alaika mushtaqun alaika tana ka tana ka fiye da yadda kai kake son ta kuma ita ta san ka babu dan musulmi da ke zaune da matar kana aljanna ba san ka ba a samu ci ko kowanne safi ta dubai doka ka na duniya na azabtar da kai na ya maka fitina shaita ta addu'a Allah kawo mini mijina da sauri ka fita iska wa'annan kawo mini mijina da sauri yana cikin sikritin da ya samu gidaje da yawa ka te mata zalla ne ba ubangiji ba mazan landlord kaza oko landlord kaza oko landlord kaza oko ah, Allah na take interest in kashe mu maza ne bar mata does he take interest in doing that why kasan matan zai so so su kai wani adadi fitina Allah kiyaye matan aljanna su kai kara wani Allah duwa ubangiji doko muna mu da sauri doko muna ba mu so rigima kai dai kawo muna shi kawai amma dai su yi hankuli su bar eh, da daidai kada e musa kula da suna amma dai su yi hankuli e eh, koya aka yi muna da suna koya ya su su yi hankuli su dan yafi su yafi wa mata mu kuma nan su yi kokari su yi hankuli abin su ke wuda da tuwo nan muna ce su su yi hankuli kadan kadan su ba zo su yi abinci ba don ta musu bai kai ba su yi hankuli an gane ko na wahurul aini da matan aljanna ka amfal lu'lu'il ba da ta gansu kamar da ali aini a cikin kwasfo suna nan ne kamar ba namijin da ya taba taba su ba su taba ga namiji ba ma sai kai da kake mijinsu kai suka sani jaza'un bima kanu ya'malun kaga wurin kwana da kyau sakayya bima kanu abinda suka kasance suna aikata suwa bayin Allah Allah ka samu ciki abinda suka kasance suna wahala gidan duniya sallah zakka azumi wane ne a ɓata ran don Allah ya bari kaza don Allah ya bari bai da shi don Allah kawo wa'annan irin babbakun cikin nan da fitintinu da menene menene duka ga yau ga sakayyan na baka kuma dan aljanna shigar shi aljanna ya manta ma ya taɓa zama duniya ai kamar mace mai ciki ne na kuda ya kamata. duk zafin da take ji da yaro ya fita akwai iniska na sin da ke bugowa daga al'arshi ya zo ya buge ta fa ta mace da ciwon sa gobe-gobe tana neman ta ciki ma kuma wannan iska har da allah yana bugun su wannan iskan yaro na fitowa iskan na fitowa karkashin al'arshi kuma ko kun kewaye ta ba ku ji ta kada ke ji ko kun kewaye ta kun lulluwe ta ba ta iska ya biya bugata kudura ne na allah na fata fahimta sadakallahu alazim wa kana nabi rasul karim wa nana ala zalika min ash bala hashimi ku ba masu tambaya da lasiya ku musu rowa too much lisiya ku bude musu hanyoyi su tambaya kwarai ba mun sani ba ne sun tambaya da mu ma mun karu

rana su biyu na kwana yi salam maulana allah ya kara kara allah ya kara kiyaye ka muka fara kuma lafiya allah ya sa mu kare lafiya na'am ai mini tambaya marancin ga na jin farko tambayan kenan to karshe dai na gaya ma mai shi ban gane ba a maulana game da batun sallah na maktubat ka yi akwai hadisin da ya gwada ladan sallah na maktubat aka aka tambaye ni shi ne ce ka yafe mini na ce amma ni ban sani ba amma na tambaya to she mai shi ya kawo mini annabi na cewa a salatul jama'atu afdalu min salatul fazi bi 27 wa daraja shi ne ce wannan ba ladan sallah ba ne a salatul jama'at afdalu min salatul fazi bi 27 wa na daraja ban yi clay kamar ladan sallah ba ne wani magana daban dai wuri na dai na ji annabi yana fadi game da batun falalan jama'a yin sallah a cikin jama'a ba ainihin ladan sallah ba Allah ya sa mu dace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi hadana wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah batun sallah ina gawa kullum al'umma annabi ba mu san sallah ba muna kamantawa ne muna kamantawa ne wanga maganganu da yawa da ke tare da ni suke zuwa makaranta sun shakin shi ba baki ba ko ba ka ba ina gaya mun kaman abin da ke ba mu wahala mu musulmai shi ne sallah kuma shi ne ibadan da muka rena mu rena shi yana ba mu wahala mu tambaya ba ilimi na fikihiyya kurmatun sallah menene sallah ya ake sallah kaifiyan shi da komin shi mustaban shi farillan shi sunnonin shi makaruhatin shi mubtilatin shi eh kuru kuru ya kai ya kai books wanda Allah ya hore maka ka sani ka sani sannan ka komo za a zo mystical meaning sallah dukata shukurin ake bukata a a ba shi kawai ake bukata ba akwai abin da ke manne da sallan kai kokari ka san shi ka bi allawa su allantar da kai wurin i always tell you this menene lada tuku let's start with kudi ne ko wani mark ne ko wani buhun abinci ke aji za a baka ko wani digiri ne za a baka menene lada wani malami ya taba gwada mana menene lada ka bar shi ma Allah kamar wanga ilimi ga Allah yana cikin mushabbihatu ana ga mu akwai mu kamatu akwai mushabbihatu ku tuna hannu muku misali da karin ashabul kafi an ce ka yadda ashabul kafi na da kare amma ba a ce ka nemi sani namiji ne ko na mace bane ba ke sun kamar kai dai ka yadda suna da kare itacen da aka ce adamu kai ya ci ka yadda an ce kai ya ci kar ka damu kanka apple ni mango ni menene menene kar ka damu kanka kai dai an ce itace kai ya ci kai ya ci kawai wayan ga duka suna cikin mushabbat haka kuma batun batun lada lada menene ya yake wa yake kai dai bashi an ce lada kai ma saya lada na ra kuna fahimta an ce lada kai ma saya lada sannan sallah annabi dai shi yayi batun ai sallah cikin jama'a an kai sallah cikin jama'a kana da daraja sai wasu na fassara mana shi lada okay so sai mu ce ladan ka 29 wasu but let us be very analytical cikin sallah akwai karatun ƙur'ani ko babu annabi kuma ya gaya mana sallallahu alaihi wa wasallam idan kai karatun cikin kai karatun ƙur'ani kowane harafi ladan ka goma cikin sallah kuma yana haka nan tun da ayan ƙur'ani ne akwai malamin da suka ce eh cikin sallah surorin da baga suna da daidaiwa cikin sallah ba ai sun fa ba yau bane for six, uh, eh, 700 years after rasul aka fara wanga abubuwan gawo 700 years after rasul don ibn taymiyyah da kanshi an haife shi sanar su ce wani hijira hijira na shekara 600 aka haifi ibn taymiyyah da 61 da wadansu yan kai aka haifi ibn taymiyyah wo muhammad bin abdul wahab wurin shekaru dubu dona sannan aka haife shi ba kusa ba ba kusa ba changes dewa dewa dewa dewa dewa dewa akwai wanda suka ce eh a ka lada fa yawan karatun qur'ani ka cikin sallah shi yasa da yawa suka komo suke karatun qur'ani cikin da dewa suke dadewa an kaga annabi ya dade cikin sallah to sallan gida ne na dare nashi amma sallan jami'a annabi dadewa sam shi da kanshi yace man amma qawma falyuhaffif ko ba ka ba idan ka shugabanci mutane zaka ba sallah ka haffafa musu haffafawa ne da asin haffafawa ne ka ko bakara afafawa ne ka doko ali murana afafawa ka doko ma'ida so ba mu muka faɗi ba so ya kai dan uwa kai dai kai sallah kuma akwai wani hadisi ɗaya yana cikin eh, eh, yakutatul farida wai ana ba mutum ladan sallah iyakan hankali da ya hankalta cikin sallah so in ka yi hankali ka san abin da ka karanta kana concentrate cikin sallan raka a fudu ka kare ana baka kowane raka daya kuma ko ladan ba gwada adadi ba aka ce ana baka ladansa ba a ce goma ko ashirin ko talatin ko kaza kaza ba faɗi ba kana fahimta amma in raka ka ɗaya biyu uku ba hankalinka wuri an fite eh, uku an kasa ladan hudu in sallan hudu ne raka fudu sha kasa ladan hudu she uku ya zube ya saura guda don hankalinka bai zo kan uku ba in hankalinka ya zo kan daya sha a da sauran in hankalinka ya zo kan uku bai zo kan daya ba sha a baka ladan uku a da daya iyakan yanda hankalinka ya zo haka za a baka ladan akwai hadisi kuma haka amma ladan ne ba mu gane ba ɗari ne hamsin ne saba'in ne ba mu gane ba kuma hango yau ba mu ga hadisin da fadi ba so muna roko tun da facebook ne maluma su taimaka mana mu gane ladan da za ka ba mu muka yi sallah a cikin jama'a banda daraja 28 ko 29 mun san wannan ainihin ladan nawa za a ba mu shi muke so mu gane mu ma mun tallata cikin facebook a taimaka mana su don allah wallahu alam wa ba sarautar na ba akramakallah ya kuri menene jigon musulunci addinin musulunci menene jigon shi like essence addinin musulunci na farko kenan na biyu kuma da ka ba da kisa cewa kama da allah ya kira annabi adam ya zo ya hadiye mu ya bi sakan mutane bin sakan mutane nan an an like an creating shi bi sakan nan for a purpose ko kuwa bin shi na create purpose na uku kuma the issue of choice wanda suka koma hannun agu ka ce allah ya mai da su kafirai ko kuwa mara musulmai sannan wanda suka koma hannun dama kuma su ne musulmai kuma Allah wai ya kama su so wurin nan the issue of choice ya arise son su ne ko kuwa son su suka je eh, hannu da daman shigila akwai na <laughs> farko a ah, ba shi makin farko wani kasa kwazu biyu ko ka ce tambaya ka wani jigon addinin musulunci essence of islamic religion oh okay na maka shi simple the essence of islamic religion eh. is to lay a strong foundation between you and your creator akari is to lay a strong foundation a strong connection musulunci importance shi duka duk abin da yake saka ka yi zanka ka yi sallah ka yi azumi ka yi dis ka yi dat ka yi dat ka yi dis ka yi dis ka yi dat saboda tsakaninka da Allah ka kyauta kashi ne karfi gan gangan ka zama mutumin Allah ya kani banda shi ba ko kuma ko ban ce ni ko kuma ko wani abu ka duba ka gani akwai malum ma akwai almajirai nan ku duba ka gani gobe kan muka zo Allah kawai lafiya muka zo ka gaya mini duk eh an kai zikiri sai sa Allah ya ce ma Musa ka ji ka ji sinero da ya gudana tsakanin Musa da Allah ubangiji subhanahu wataala ya ce Musa me ka taba yi mini Musa ce na yi sallah ubangiji ce sallah nawa ne ni kai ma na yazumi ubangiji ce Musa ni kai ma na yi kaza ubai ce ni kai ma ai musa annabin allah ne manzo ne mai ilimi ne wayayye ne ya sa da allah ke faɗi mana da ya kare eh, musa ce ma ubangiji ubangiji wallahi <laughs> na ko a cikin ka da falalanka da dai ka nan bahani ka falkar da hali ka falkar da ni ban fahimci ainihi mai kake so ba ya ce musa musa da ka so wani don ni to da ka yi mini da ka so bawan Allah da ka so cikin bayina eh ka duba ka ga wani masoyin Allah ne ina so shi don yana son Allah to da ka so ni ko da ka yi mini na fata ku fahimce ni yes so ashe relationship relationship Allah ke bukata tsakanin mu da shi so duk hanyar da za ka bi relationship tsakaninka da Allah ya zamto ya yi fine eh ba ka sa kowa ciki ba shi ga kai sai shi daga shi sai kai da ga essence of islamic ai shi ya kawo wasu akidu sun ka zo su tawassulin ga duka suka buge suka da rayu ba tawassuli ba cewa albarkan kaza ba kaza kaza ibn taymiya in his colleagues su suka create wannan in cikin neman wai relationship kai da Allah ya zo haka sai kuma suka manta ai ba su kai annabi ba annabi ya fi sani wannan amma ya yi ne ai to ka ga da confusion zo kuma wannan wani wani topic kuma daban ne two kace me choice ko ko da me eh choice ya zai maka shi ka gane very simple na san rigunan ka sun kai goma eh. ko sun fi goma good so rigar da ka sa yau ka zo is a matter of choice ko dai rigar da biyo ka sa shi ni na choose you've answered yourself amma i'm not i'm not clear still saboda abin da sa ban yi clear ba oh na kai kire Allah kai kire yau wallahi kai kire <laughs> shehu a ah, level land ah, ya hankuri o rigar da naka ne ko wani ya baka ko na wani ne bari shaka naka ne ko na wani ne naka ne eh. naka ne eh. sai ka tus kai wan ba wanda ya tambaye ka sai sai an da mahalici bai da choice what no abin da nake son gane shehu yes last year nah. the issue of choice air rise nah. sai ka ce duniyan ga ke choicing ida ka zama musulmi ko um, anne duniyan ga za ka zo ka yi choicing sai ka kawo kisan annabi adam kuma cewa kamar wurin hadiyan ya bi eh, ya bi eh, so ina son gane tun wurin aka fara batun choicing ko duniyan gani physically physically eh no. some ce duniya kake choose I'm a choice amma an program choice and tun mi predestiny kafin da ko an tun program choice ka tun ka zo duniya kali. tun Allah na yi ni ka ya sake maka inna hadainahu sabilan wa ima This is the principles of causality. Choice. ni na yi abi na o ko da yake na daɗe president no is fito power ka fahimci da kyanwo ubangiji shi ya tun shirin shi sannan adamu da waye waye suka zo zo sannan ya ce adamu haka nake son ka yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kai kaza kai kaza mu ko mutane da muka zo muka zo aka kawo mu wannan duniya to na aiko annabawa na ku yi kaza ku yi kaza ba the ultimate knowledge shi Allah ya tusan yadda za ka kare ku kana fahimta na yes ya kuma baka karfi ya baka kuma iko ya haka na jiran ka ba inda za ka inna rabbaka la bil mursati duk inda ka bi cikin wannan isi da da wani lokaci abin da ke damu mu ne ba muna siffata Allah ne kamar mutum muka ɗauki Allah kamar mutum eh kamar Allah na da limit iko kamar iko shi wani limited ne duka shi ke ba mu ga problem eh Allah ke da sa shi ya halitta shi ke da komai sa ya yi komai at any time look he can decide ya yi decide yanzu ga komai duniyar shi ba wanda zai ce mishi komai ba wanda zai ce mai komai kana fahimta na so she gives choice and whatever and eh, whatever ya yi ne don kai dan adam kaka ce ya cuce ka ba bale mai ask kwasi ba don wanga technicalities ba wa ta ma shekai ya iya gobi lamarin Allah ya kifi umarnin Allah eh ya iya ya dubi Allah ce isu jiri ya yi ya tsaya ya ce bai yi kuma bai yi ba kuma kasan something is at work over me kasan wani abu na tafiya wurin me ke tafiya iko Allah Allah na son yi wani abu wurin yana son ya ta karshe yi wani abu shi yasa shi ya bashi wannan karfi sai ya ce bai sai ki sai ubangiji ya yi su shi ya zama instrument of destruction and dispower instrument of what disarray ya zama instrument of punishment ma mutane don kowa ka bishe ta Allah ya ja kundinka ko ba ka gane ba yes sai annabawa sai su instrument of what mercy and blessing suka zama dalili so it's a matter of choice A eh, happening is a matter of choice amma cikin choice kan nan kuma ikon Allah na ciki ba sake ka absolute ba for instance fitilan ga a juya shaka a juya shaka yadda kake choose ko amma akwai wani limitin da baka ka juya shi kai ko karya kana fahimta na so you are still confused i'm okay ta mutu da shaka na gobe kuma shan continue na eh, shi the battle continues unabated to Allah ya kara karama a ji chairman masallaci da mataimakansa bi ma'ana kwamiti da executives na masallaci wai a nemi albarka kai muna addu'a allah ya kai mu gobe assalatu ala shugabanin addu'a babanmu alhaji abdulrashid yau ya samu shekara baban caman ahli zikir abdulmalik ya sa a yi addu'a allah ya kara masa karamar lahira karanta masa kulwallahu uku tare inna a ɗainaka inna dukkan magabatanmu na Allah ji kansu da rama su baba ahmadu Malam ibrahim mai littafi baba mai masallaci alhaji isaka alhaji nasir malam abdullah malam abbas duka Allah ka musu gafara Allah ka musu gafara ah, malam abubakar mai wancan bahaushe malam yunusa mai kwatako baban shu'aibu mala abubakar mijin mai romo da mala abubakar baban su wa chapo duka allah ka musu gafara ajiya mulima allah ka ji kanta ajiya bushira ajiya halima duka allah ka ji kansu ma'ana tsohuwar da take nan allah ka musu gafara ah, malo usman duka allah ka musu gafara alhorman sai na rasulallah sannan umman zulkifil ko allah ka ji kanta da rama ah, babana malam abdulhamid allah kara lafiya ka ce mai kai wala ya zumi ka gaya mai ni na ce yawa eh, an pension shi yawa eh, an pension shi ya ciyar kawai ka ji go to dukansu Allah musu gafara alfarma ayatul kursi su alhaji mamman yaro alhaji bature baban su esbo shi da saura duka allah ka musu gafara mu kuma ubanninmu da ke kwance wasu wurare allah ka musu gafara uwayenmu da ke kwance wasu wurare allah ka musu gafara kai dukkan al'umma annabi da ke layira allah ka ji kansu masu tabbatar da la ilaha illallah muhammad rasulullah allah ka musu gafara allah ka musu gafara allah ka musu gafara bisir kul wallah kara musu kul wallah Kara musu kulu wallah alhaji tamimu na'ibi allah ka mishi gafara da matansa allah ka musu gafara ah, sarkin sarkin nan da kenan basara kenan ko eh, allah ka musu gafara Wai wanda muka saba zama da su yau ba su allah ka ji kansu da rama albarkar sai na rasulullah karanta musu salatul fatih matan alhaji abdurrauf allah jikanta da rama karanta salatul fati yadda muka ga farko da basmalla allah samu karshen shi da alhamdulillah allah samu karshen shi lafiya albarkan da ke cike shafe mu ladan da ke cike shafe mu eh, jama'a muna roko wata ɗaya ne Allah ya ba mu ka matse kanka kai ma ka samu rabonka ka matse kanka wasu ababa wallahi na yi bizi na yi kaza a'a ka yi hankuri e ka samu tamun Allah one month one month out of 12 months one month oh, fite annabi ce ramadana ya saya baka samu rabonka ba ka yi makan kasara ji annan muhammad ramadana ya saya har a kare baka iya ka save Allah ka samu kai ma wani abu ba ka yi makan kasara don komai ramadana sauki ne batun kiwa karatunmu da sauranmu da Allah ku kula eh, albarkan manzo Allah salamun kwallon mai rabbi rahim salamun ala nufil alamin salamu ala ibrahim salamu ala musa wa harun salamun ala iliyasin salamun ya tamu talfajiri wasalamu ala musalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala al-mukirin